Allah taimake ka an wanke motocin? An wanke su gaba alhaji. duk an gogoge ko ina da ko ina na goge su alhaji kai na gode direba ya sai sauri ya janyo motar mana shi kuma ya banna a tsaye alhaji ana kiran ka ai aliyu ne ke kiran ka igwe ok sani igwe sani igwe sani igwe alhaji dan ne na ku je boko wallahi alhaji ok wai wai eh na ba da odan iphone 12 pro din eh eh guda 300 na baya a yomin oda to ba damuwa zan ware ma naka suna shigo insha Allah ni ne first dealer a Najeriya dai wanda na fara order su to ba matsala insha Allah to shikenan ya farm center ana dai tattabawa ko Aa ko dai haka joni ce a ba muku kayan ku mun fi gane iphone to to a gaida su hafizu ba insha Allah da za su duk a gaishe da su ka ce mai ka ce mai na ban mai odan bibu din nan yayo dan ni ba ta shiga a nan Kaduna eh hafizu ba yayo odan bibu din shi ba matsala ga kuma wani ko sani memba ne shi mana kira okay <laughs> ah, <laughs> mutumin mutumin ya majalisa to haba wai kana nufin mimi ta shigo gari a to in dai haka ne yanzu insha Allah bari sai mu haɗu a wajen hutawa sai mu karasa wajen to ba da a mimi ai a kama musu kama musu yanzu ta hotel nan na abakoto tota. eh wallahi ya gefan gari to kana ji kama musu wannan asa firami insha Allah kaga wani sai girka kafinta ne ko ka gaba da shi da Allah kafinta nan ni yanayin sample din da ya kawo na doka ko kujera zai gyara ne kana ji ko eh na malaji yawa gaskiya akwai wata shawara da nake nema wajen ka saboda akwai wani wanda muka dade muna tare da shi kuma ya min hidima sosai a rayuwata ha gaskiya talaka ne kuma so ina so in saka mai da yan abubuwan alherin da ya min ya zauna da ni na tsawon wani lokaci shi da ke neman shawara a wajen ku naga kai ulama ne kuma ko ka sai duniyar take ciki to so nake in bashi gida tun da bai da gida in bashi mota sannan kuma in bashi kuɗi kamar miliyan ɗaya haka ya je ya jajali ka gane so ya kake ganin shawara kai alhaji ai kada kare ko alhaji ka kyale wannan ba Allah kan ma ka taimaka mishi eh ai a wannan lokacin alhaji bari in gaya maka shawara zan baka alhaji tunda ka cika neman shawara eh. irin wai na daji ba a taimaka musu ai a wannan zamanin ka ɗauki mutum wai talaka ce za ka kawo shi inuwa wala dai sai mai da kai rana haba wani da na yana shan wahala kuma bai da mahalli kuma bai da jali hai alhaji ai wannan ka kyale shi kawai to wallahi ba gwanda ka bashi dubu goma ba alhaji ka karbi da shi kawai malam mu da shawara kenan ha ai gwanda ka basu dubu goma to ka rabu da su lafiya lau amma kana jawo shi wallahi alhaji an samu matsala tuni dai ture ka alhaji kawai dai haka ne kawai shi in dai haka ne kuwa mutane bakwai takwas tara goma dubu goma dai kace ko eh kawai alhaji ka bashi dubu goma ya fi wallahi hankali shi wanda yake neman masara masara ne je siya mai ci ba to na yi kawai ka basu yau alhaji na yake ne sai a kai mishi to ai ma kai ne na yi shawaran ba mu kuɗin kuma tun da ka ce haka to gashi alhaji ni kuma inna lillahi raji alhaji tsaya ka ji subhanallahi wayo na ma kaina muna kun shi rike mutane ya dawo kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un